Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masararo Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Juma'a 27 ga watan oktobar na 2023. A cikin shirin zaku cewa an samu bullar annobar zazzabin danga a kasar Burkina Faso. Wata cuta da wani lokaci ake ɗauka tamkar cutar zazzabin cizon sauro. Muna ta da ƙarin bayani. a jiya majalisar dattijan amurka ta yi watsi da shirin janye sojawan amurka daga kasar nijar a rahoton musamman na yau za mu ji bayani kan wata al'ada da ake yi idan za a aurar da yarinya a yankin bande al'ada mai suna kare annobar cutar danga ta a kasar burkina faso hukumomin lafiya sun bayyana cewa cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutane 274 tsakanin watan janvier da watan oktobar na 2023 yayin da aka yi zaton mutane dubu sittin da biyar sun kamu da cutar wani lokaci ana ɗaukar cutar tamkar masasar cizon sauro kasancewar alamunsu iri ɗaya cutar danga kamar masasar cizon sauro ana iya gano ta ta hanyar bincike a gidan likita alamun da cutar danga ke bari ga wanda ya kamu da ita na ɗaukar wato makonni ana ganin su a jikinsa in shi ƙwararren likita na annobar cututtuka a burkina faso Dr. Karim Sire a hirar shi da Studio Yafa da ke kasar ta Burkina Faso. La dengue est une maladie da notre context. Deng wata cuta ce da ake saurin kamuwa ta hanyar cizon sauro. Bayanan cutar Deng ta danganta ne da mutum. Akwai mutane da dama da cutar ba ta bayyana a jikinsu. Amma ga wa'anda take bayyana za a ga suna masassara mai zafi wadda maganin ta zai yi wuya. Ciwon gaɓoɓi kamar su gwiwa tsatso hannuwa duk dai da ciwon tsokar jiki tashin zuciya amai rashin cin abinci zawo to ire-iren wa'annan ne ake gani ga wanda ya kamu da cutar denk idan ka kamu da cutar ya kamata ka yi gaggawan zuwa asibiti ganin likita da zai gaya muka abun yi euh, Ƙungiyar masu ajiyar kayan tarihi na Nijar ta gudanar da wasu zaman wani zaman taro yau a harabar makarantar koyon aikin jarida da sadarwa ESCOM da ke Yamai. Taken shi ne masu ajiyar kayan tarihi na bidiyo na Nijar, matsaloli da kuma manufofi na gaba. Hakan ta faru ne albarkacin ranar albarkatun bidiyo da ake tunawa da ita yau 27 ga watan oktobar Maki Garba mai kula da albarkatun al'adu ya yi karin bayani kan aiki da kuma muhimmancin mai ajiyar kayan tarihi a hirar shi da Laila Nuhu. Aikin masu kula da adana takardu aiki ne mai matukar wuya. Tun a wajen tattara takardun kulawa da su, juya su, adana su, da kuma shirya su har yadda mutane za su samu isa gare su. Don idan wani ya zo neman labari a cikin wata takarda, ya samu isa gare ta a cikin sauki. Kuma aikin ya kasu fanni-fanni. Za a iya cewa mutane ne waɗanda aikin su shine tsare takarda har su jima sosai. Shi mai aikin adana takarda ana ma iya cewa shine mai gadin tarihin ƙasa da dukkan wani wani alama na kasancewar wata ma'aikata. Misali, wata ma'aikatar minista da ta kafu tun shekara ta 1959 ko kuma shekara ta 1958 za ku iya samun dukkan wasu takardu masu mahimmanci wanda aka yi amfani da su a bangaren kula da adana takardu na ma'aikatar. Haka zalika abin da ya shafi ma'aikatar ORTN da duka sauran ma'aikatu na ƙasa. jiya alhamis 26 ga watan oktobar majalisar dattijan amurka ta yi watsi da wani shiri da ke tilasta shugaba joe biden ya janye karon amurka daga nijar biyu bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ran 26 ga watan juye na 2023 kasar amurka a kwanakin baya bayan nan ta amince da juyin mulkin soja a nijar wanda ya janyo kasar ta dakatar da tallafin da take baiwa kasar ta nijar. sai dai magabatan kasar amurka sun bayyana cewa ba a tanadi wani tsarin sauya kasancewar sojojin amurka a nijar ba wato waɗanda yawansu ya kai dubu ɗaya sama da watanni uku bayan faruwar juyin mulki a nijar tasirinsa a fannin tattalin arziki na ci gaba da wakana musamman ga kasar benin a wikiyar hulɗar kasuwanci mai mahimmanci da yamai takunkuman da kungiyar sai yawo ta kakabawa nijar sun kai ga rufe iyakoki da tattara kayayyakin da wato ya kamata a kawo nijar a tashar jiragen ruwan kotonu a sakamakon haka hukumar tashar wato hukumomin tashar suka daina karbar waɗannan kayayyaki da aka nufi nijar da su domin rage cinkoso in ji wata sanarwa ta ran 25 ga watan oktoba na 2023 matakin rufe iyakoki na kan tudu tsakanin nijar benin da najeriya yau watanni uku kenan na ci gaba da gurɓata fannin mayin motoci masu dakon kaya wasu motocin na kewayawa wajen kasar togo da burkina faso wasu mutanen kuma na amfani da kogin isa domin sauke lodin kayayyakinsu direbobin mayan motocin da 'yan kasuwa na kokarin daidaitawa da yanayin da ake ciki to sai dai kuma al'amura suna da wuya in ji bubakar sambo sakatare janar na kungiyar direbobin mayan motoci na gaya a hira shi da Fadel Alu. yanzu muna cikin wata uku motoci waɗanda suka yi lodi daga kwatano zuwa nyame zuwa niger an tsaida su shari'a wata ta sa muna takunkumi har yanzu dai muna nan motocinmu suna nan tsaye abin da ya kama malabil har zuwa kandi har zuwa faraku ba a bari su shigo ba akwai motoci kamar masu sitar haka waɗanda adda tanki na mai suna kewayewa ta togo su kewayo kasa burkina su ta yi wajen kaya su kewayo ta dori zuwa tera akwai escort wanda sojojin Nijar da na Burkina suke hada kai bisa wannan ana ga samun kaya na shigowa Nijar ta wancan fanni amma wagga hanya da yi har yanzu dai ba a buɗa ba sai da yawo bata hidda takunkumi da ta sama Nijar ba bisa iyakan Benin da Najeriya ba sai dai mota guda guda jirage suke ɗauko daga Benin cikin jiragen ruwa a kawo nan wasu mota guda guda suna lodi suna shiga Nijar. daga fannin sufuri sai fannin noma yankin shari'a karamar hukumar ruwa yanki ne inda ake noman riɗi sosai sai dai bana rashin isassun ruwan sama da barazanar kwari masu lalata shuka sun haddasa karancin amfanin gona malunta zakara wani manomin riɗi a yankin na shiri ya yi wa maman idrisa ƙarin bayani yankin shari dai yanki ne babba inda ake noman ridi diyawa basu mutane diya suna neman ridin nan kuma alhamdulillah muna samun amfani sosai amma da bana dai bai kyau ba sosai za mu ce ruwan sama ne yayi karanci shukan ma da muka yi wani ya shuka so biyu so uku so hudu ma mun shuka kuma in muka shuka in ya fito ma akwai wurin su kwari ne suke ci amma alhamdulillah kowa zai samu daidai gurgunan shi dai insha Allah bana dama in ka samu dan ridin ka dama kai ma ka sani in ka je ka sai da sai ka sai ci makanka kamar hasi dawa masaranka ya ka kawo ka ajiye amma in kai kuskure ka kashe kuɗin akwai wahala da yawa ina jan hankalin mutane duk kowa abin da ya samu ya samu kaɗan in nashi ya yi tattalin shi ya ajiye shekaran bana sai a hankali a makon da ya gabata sama da bakin haure dubu ɗaya da aka turo su daga ƙasar algeria suka iso a sansanin asamaka sansanin da tuni ke kumshe da wasu ɗimbin bakin haure in ji ibrahim faransuwa shugaban ƙungiyar alarm fon sahara a ps da ke asamakar ya yi ƙarin bayani akan yadda ake kula da jama'a a wannan sansani a yi da rukayyatu abdulrahman ta wayar tarho A zawarsu na bayan nan sun zo da dama, kusan su dubu suka zo, a magana ɗaukar su da zaran suna tare da rakiyar polis ana kai su ne a sansaninmu. Mata kai tsaye ana kai su a OEM, wanda suka gaji ana kai su a kofi, saboda a cibiyar OEM suna da adadi da suke ɗaukawa da bai huce mutum dubu zuwa dubu da ɗari hudu. Mutanen suna a cibiyar kofi. A ɗaya ɓangare akwai akwai 'yan gudun hijira da aka koro daga Algeria da suke a Asamaka suna a wani sansani na daban akalla sun kai su dubu da ɗari biyu da suke a Asamaka ya yi sati ɗaya. yau da wata ɗaya da ya gabata mazauna tsohon garin agada sun karbi takardun mallakar wasu ginannin gidaje ko hilaye a wani wuri bisa wato tallafin kudade daga abokan hulɗa sai dai a halin da ake ciki wasu mutanen sun fara sai da gidajensu an ɗauki tsauraran matakai akan waɗannan mutanen kuma za a kwaci gidajen da aka riga aka sai in shi abdulrahman turawa magajin garin agadis a zantawar shi da musa mamman ya yi wata ɗaya da al'ummar tsohon birnin agada suka amfana da takardun gidaje ko filaye a birnin na agades wanda saboda an janye su ne a tsohon birnin agades da aka saka a cikin wuraren tanadi na al'adu na unesco mataki ne na farko da al'ummar suka amfana da taimakon abokanin hulɗa sai dai mun yi la'akari akwai wasu sun fara sayar da filayen duka da a cikin ƙa'idojin an bayyana cewa ba za a sayar da filin ba sai bayan shekara ta 2035 sun taka ka'ida tuni mun ɗauki mataki na tantance mutanen da suka yi haka sun zuba kayansu a banza ko da sun ɗauka su jira har shekara ta 2035 mun ce musu sun yi asara Wani ayarin motocin dakon kayan aiki na rundunar sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya, Minisma da ke da nauyin maido sojojin Nijar da ke cikin wani runduna a gida ya fuskanci hari jiya a wani wato wuri mai nisan kilomitar hamsin kudu da garin Asango. Wasu mutane hudu da ba san ko ne ba suka kai harin a cewar wani sakon titar na Minisma, inda ya kara da cewa maharan sun cikin na kare. sakon da bai ba da karin bayani ba akan wannan hari kan ayarin motocin sojojin Nijar na minisma da ke ficewa daga kasar mali sai rahoton namu na musamman a yankin bande akwai wata al'ada da ake yi idan za a aurar da yarinya wani al'adar ta jibanci a mai da yarinya gidan iyayenta da kuma gidan surukanta a shekara ɗaya bayan aure domin shirya shagulgula sunan wani al'adar kare Hajiya Suwaiba ta yi ƙarin bayani kan wani al'ada a hirarta da Maki usaini to shi dai misalin kare idan an wa budurwa arme kamar bana in shekara ta dawo kuma shine sai budurwa ta koma gidansu a sa ranar kare wani ya sa biyar da wata wani ya sa goma da wata wani ya sa sha biyar wani ya sa ishirin da wata sai a je a ga gidan maza yarinya ta koma an ta kwan biyu kare ya matso sai ta zo in kuma sai a yi shirye-shirye uwayenta su je su so mata gado da matala da kayan kwanuka ko miranka ta kam kayan ɗaki gidan maza in za su zo su a je a dan sa musu tare tare su in an yi kai kaya an je a yi gari a kai hatsi bahu guda a sayi mai kamar kwalba hudu kwalba biyar a zuba a dan budo a gama a kai da ɗan manda da barkono da daudawa a tara samari da 'yan mata. 'yan mata su tai suna waka kuma samari su taryo su. Ana ba da tadodi wani ya ba da hamsin wani ya ba da ɗari wani arba'in a sarki amarya. garin Allah ya waye samari ku zo ku sallami yan mata ku ba su kaji biyu da hatsi lokacin da aka waye ta yarinya na arme kakin ai kare ai na take a lokacin da za a waye yarinya arme daga an dauke ta an kai ta gidan miji garin Allah in ya waye to kuma shi kenan sai a je da 'yan mata a je gidan uwar amarya a shiga ɗaki a gama kura da kuka da in aka huto a kama ɗakin uwar amarya a ɗage ɗan saman a je was amarya ta zo ta yi kwance ta yi da take akan kofar ɗaki wal gohe ta biya in aka je kuma aka taho da amarya gida sai ta yi kamar sati kuma daga can gidan maza sai a turo ilgwame zo a tambaya yaushe amarya ta gida a ce ranar kaza to ranar ta halu ta dawo wani ilgwame sai ta zo kuma a shirya amarya a kai ta gidan uwal ango za a ji ta to kuma ita uwar ango sai ta samu yan mabarta ta tattaro mata in ba kuwa ce ba ilgari ba ce garin Allah in ya waye sai ta zo gidan sarakuwar ta ta ba ta hatsi ta yi sirhe a nan ta yi hurar rana hallo ta bata hatsin tuwon dare ta surwa hallo su tuka in ta daka ita kawai ta kare sai ta ka uwal miji uwal miji za ta gyara to kakin shekara ta yi ai kare ita wannan amaryal za iya cewa kawai bat ita ban mijin ko kudi a mu gaskiya ba ba ita ban miji a lokacin da miji bai kula ta ba ita bata kula ban miji can a gehe ɗaya suke da ita da yan matan ta da sabili ta je ta siya uwal angonta bani da sabulun wanki an kudin kitso ne ta siya uwar angon ta bani da kuɗi ita ba abin da take tambayar miji he ku yi tsawon shekara ma miji ka mishi magana shi bai ma wurin shi ma kake yi to a yanzu ma duka abubuwan iri ɗaya ne a ah, yanzu ba iri ɗaya bane to me ka bambancin wannan da na da da yanzu zamani madalla masu haru a damuka karshen shirin namu na maricen yau yanzu kwa zan barku da karim hasumi dauke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.